Majalisar Ɗinkin Duniya ce dai ta ware kowace ranar Litinin ta biyu a cikin watan Fabrairun kowace shekara domin gudanar da gangamin faɗakarwa game da hanyoyin tallafawa rayuwar waɗanda ke ɗauke da wannan cuta ta farfaɗiya. A nan Kano cibiyar kula da masu wannan lalura da ke karkashin kulawar asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ta gudanar da taron karawa juna sani tsakanin jami'an kiwon lafiya na asibitin da sauran ƙwararru. Dr. Aminu Taura shine babban jami'in da ke kula da cibiyar. Ita dai ciwon farfaɗiya ciwo ne da ya shafi kwakwalwa. su duk abin da ya taɓa kwakwalwa ya ja mata wani rauni har ta yi tabo to wannan taban yana iya zama tushen ciwon farfadiya matsalolin nan suna iya faruwa wani lokacin tun daga haihuwa irin yaran da ake samun wahala a cikin su da haihuwar su su fito irin ba sa kuka din nan to yakan faru wani lokacin in sun taso sai a gansu sun samu farfadiya ciwon sankarau mutum ya game da ciwon sankarau kuma bayan ya warke bayan shekara ɗaya biyu sai a gan shi da farfadiya Ah, har zazzabin da na malaria in yi zafi yana iya taba kwalwa duk abin da zai taba kai ko misali hatsarin mota wasu zaka sun yi hatsarin mota kai ya bugu an yi kwanaki ba san inda ake ba gaba an farfado an samu sauki kuma sai ga an samu ciwon farfadiya akwai kuma wanda za a iya cewa kaman wato yanayin halittar mutum ne Ah, take da matsala tun asalan shi ma yana nan dalilan da yawa na ciwon farfadiya gaskiya shi kuwa shugaban asibitin koyarwa na malam aminu kanan farfesa aminu zakari muhammad ya bayyana irin gudunmuwar da asibitin ke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta eh, sama da shekara goma kenan saboda wannan asibiti ne da take da ƙwararrun likitoci da nurse nurse da sauran ma'aikatan kiwon lafiya da suka san kan wannan ciwon farfadiya sosai muka kafa wani sashi ake duba masu irin wannan laruran suna zuwa eh, akwai clinic ɗinsu da ake yi so biyu a mako suke zuwa wasu daga cikinsu suna shan magungunan shekara biyar shekara goma zuwa sama da haka kuma yawancin marasa lafiyan ba masu ƙarfi ba ne asibiti tana daɗa tallafa musu da ba su magungunan wannan ciwon kyauta to kuma asibiti tana shirya lekcoci da faɗakarwa a cikin al'umma eh, akan wannan ciwon Dr. Aminu Taura ya yi ƙarin bayani dangane da matakan da jama'a ya kamata su ɗauka a duk lokacin da suka ga farfaɗiya ta da mutum. Al'umma ya tuna cewa ciwon nan ba a ɗaukansa. Kyamaci mai ciwon farfadiya in ya faɗi a ƙi matsar da shi ana ganin sa a cikin hatsari a ƙyale shi a wani ma ya sa hannunsa a wuta ba za a janye masa ba saboda ana jin tsoron wani an taɓa shi yana cikin wannan ciwon yana iya dawowa kai jikinka ko in yawunsa ya taɓa ka ko ma wani ma ka taka ƙasar da ya faɗi a kai to duk irin wannan gaskiya kamata a ce an yi watsi da su a tallafa musu Dokta aminu taura kenan na asibitin koyarwa na malam aminu a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria